shirin mu na bana bakwai a wannan mako ma mun samu sabbin kalmomi na matasa irin su kiɗan general a sama ku biyo mu domin jin waɗannan kalmomi ɗaya daga cikin kalmomin da akwai misali a ce kana karɓar kiɗan general a sama in aka ce kana karɓar kiɗan general a sama wato ba ka samun kuɗi ko a ce kana jin yau. Oh, wato idan aka ce kana karɓar kiɗan jirar a sama to kana shan wuya. Gari ya cuta. Eh, gari ya cuta. To ne. Ko a ce me ko kace? Ko a ce kana jin yau. Kana jin yau. Eh, ko kuma ba ka ganin gaban ka. <laughs> Idan mutum yana da kuɗi zai ga gaban. Eh, to ba ka gane komai kenan. So duwaye nan suna nufin. To idan kuna majalisa. Eh. Banda na rashin kuɗi. ba ku da wasu kalmomi da kuke yi idan ku matasa idan ku ga 'yan mata ya me kuke cewa a junanku a majalisa shuri ma me shuri mace mana no an ga yan mata ana iya cewa ba baya ga wani kaya nan fa yan <laughs> mata ne kaya eh, to na ji ka ce shori me shori shi ma mace ne irin shauri a ce yan mata budurwa wacce ta hadu yawwa a ce kai ga ta dau na kwadi fa na kwadi kuma eh mana wanka kenan oh tunda kwado kullun a ruwa yake <laughs> baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya. shirinmu na raha a wannan mako ma. Wannan direban a kurkura ne yake ɗiban kaya yana kaiwa Lagos eh. a jihohi. Eh. Saboda haka idan ya ɗeba ya kai Lagos wani lokacin sai mutane sai su biyo bayan a kurar tasa. Mm. irin masu hawa a kurkura idan an loda kayan eh to in ya kai kayan ai baya da da wasu kawai sai mutane su shiga eh. sai dan su dan babbashi wani abu sai ya ɗebo su ya taho da su turan na ya je ya kai kayan sai aka yi rashin sa'a da ya taho da su suna cikin tafiya a cikin ɗaya daga cikin wa'annan dajikan na hanyar lagos hmm. to sun zo daidai wani su duwatsu kawai sai zaki ya tsalle ya faɗo cikin <laughs> akorukura ciki irin wannan da daga bodi bodin <laughs> wacce ce kuma wannan wadda take ɗagawa <laughs> shine ana ce mata daga bodi bodi eh. muna yara hmm. saboda haka kawai yana ciki sai yana daga baya sai hango kura da mutanen da suke ciki <laughs> eh. suna kokawa eh. sai ga cewar kan kuran nan ta gama da mutanen ta zo same shi <laughs> eh. gara ya daga su ya zubar gaba daga <laughs> a zubar da mutanen da kura ya gudu ya an yi mugun direba like tare ne da dandalin VOA daga sashen Hausa da Murya Amurka a Washington DC.